Yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. Yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. uwa maza da mata ku zo ku kallata, ni ku bani shawara. Assalamu alaikum masu kallon Afirka TV 3 barkanku da sake kasancewa da mu daga duk inda kuke a faɗin duniya a cikin shirin shirinmu na bani Shawara. ku bani Shawara shiri ne da kan amsa tambayoyinku da suka shafi zamantakewa. a tare da mu yau akwai babban mun karɓi bakuncin babban malamin mu Sheikh Dr. Abdulkadir Ismail malam muna masa barka da kasancewa a wannan shi. Rahmatullahi wa barka ka dai. Barka malam. To malam kafin mu samu wayoyi su fara shigowa za mu fara karanto wayoyin da tambayoyin da aka rubuto na neman shawarwari. Hmm. Wannan ta farko malam wata baiwa Allah ce take cewa Assalamu alaikum malam muna maka fatan alheri. malam mutum ne yake da mata biyu amma kuma ya yi wa ɗaya gargaɗin kada ta kuskura ta kusance shi har sai idan shi ne ya ga dama ya kusance ta a gefe ɗaya ita kuma ɗaya abokiyar zaman tata yana zuwa gurinta har suna yin hira sannan idan kuma tafiya ta kama shi ita baya sanar da ita sannan sai ya shiga ita kuma abokiyar zaman tata zai shiga har ya gaya mata sannan ya ɗauki jakar shi ya fice ita kuma ba tare da ya kula ta ba to shine malam abin ya dame ta take neman shawara bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala kafin mutum ya zamanto ya san maganin cuta mm. eh, ya kamata ya gane wace irin cuta ce mm. shin haka yake tun farko mm. daga bayan misali tun asalin da ya aure ta haka yake ko kuma wani abu ne ya faru tsakaninsa da ita ya yi fushi da ita tunda yin fushi har ma akwai abin da ake kira a cikin musulunci ila'i wanda mutum zai ƙaurace wa matarsa wato watanni misali ce ba shi ba ita mm. misali wanda ubangiji ya faɗa da na yi min nisa in tarabbasu arba'ata ashhur har wata hudu Na. sali ba zai sadi da ita ba ba zai abin nan magana iyakaci abin nan sama sama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa matan wata daya to sai mutum misali ya duba me sababin da ya sa yake yin haka shin wani abu ta yi mar ba daidai ba ko kuma wani abu take yi wanda ya ce mata ki daina ki daina ta ki dainawa ya ce to in kika sake yi ni kuma akwai matakin da na dauka ya dau wannan matakin mm. misali ah, bai kamata a ce kawai lokaci ɗaya wani abu ne ya fara haka ba dole da dalili saboda haka a gano wannan dalilin sai a warware kila ita eh, sai ya zamanto ta warware mm. ah, idan ya zamanto misali ita mai tambayar ita ce abin ya fara a kanta abin da ba ta shawara mm. idan akwai wannan dalilin sai kokari ta janye kuma ta je ta ba shi hakuri matar na tuba matar na tuba sai ya to sai sakko daga kan wannan saboda yawanci namiji dukkan katsararsa sa wato wato jin izzarsa mm. idan an ba an bashi hakuri sauka yake saboda yanayin kamar ɗabi'ar ka ce sarki ko wani abu zai sauka saboda haka ya kamata ta yi tunanin menene ce matsalar sannan kuma ta ji ta mm. ba shi hakuri kar ta yada wannan misali ta je ta hada shi da wane da wane da wane da wane da wane me yi ya to wata kesa aka shirya aka yi mata sharri mm. kana iya wa ko abokiyar zamantata ko waɗansu daga waje waɗansu abu a faɗi wani abu na ƙarya a kanta mm. to wannan ma yakan janyo kuma ya faru akan nana aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka yi mata kagen cewa aka yi mata wannan kagen zala sa islam da shiga wajen ta yi idan ya zo me yake cewa ragowar matan mm. zai tambaye su ya ce kai fatikum ya wannan din nan ko take mm. shiga wajen ta ba mm. ga da wato tausasawar manzon Allah da cin kansa da kaunarsa gabatansa amma mm. haka ta faru saboda haka ita ma ya kamata ta bincika saboda kafin a bada shawarar cewa je ki kaza ko ki dau mataki ko azzalimi ne shi misali ya kamata a san me ya faru to sanin wannan abin da ya faru shi ne sai a ba mutum shawara ingantacciya waɗannan misalan duk da faɗi a cikin alkur'ani kaura cewa mace kaga wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga akan abincin ka dame shi kaura cewa matan gaba daya wannan kuma akan cewa waɗansu ne suka yi suka faɗi ƙarya akan na Aisha to kuma aka yada wannan ƙaryar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi mar wahayi an ce wannan abun ba gaskiya bane kuma ya to ga abin da ya yi da aka ya kamata wannan baiwar Allah ta bincika idan ta gano sababin sai ya to sai wannan wato abin mamakin sai ya to sai ya kare sai ya zamanto ya kare yawa wannan wannan shine abin da zan ba ta fara gano wato eh. malam wannan mai tambaya ga gaba take cewa assalamu alaikum malam na maka fatan alheri malam ina neman shawara yaro na ne dan shekara bakwai amma baya jin magana na yi na yi da shi amma abin ya gagara mm. shi kuma mahaifin na gaya mai shi kuma bai da wata mafita face duka mm. to malam wace shawara za a mana a wannan yanayi yaro dan shekara bakwai misali gaga shari'ance mm. wato lokacin da za ka fara sashi abu ne a matsayin koya masa kuma yaro da zamanto yana da nishadi da yawa in ba wato ya wuce irin wannan abin da malaman sanin halayyar dan adam suke ce masa hyper activity. manufa mm. ya wuce iyaka ba ne ba matsala ba ce yaro ya yi tsalle ya hau nan ya duru ya yi waye abin da ya kamata ya kira manufa mm. kwakwalwarsa tana aiki mm. kuma wannan yana nuna cewa hajiki ne ba da kiki ba ne amma yadda yaro ya zauna ya shiru ba abin nan wannan shi ne ba shi da lafiya mm. amma yaron da ya zama to yana motsi ya yi kaza ya yi kaza ka mm. hada shi kaza ya dauko kaza kwakwalwarsa ce take aiki mm. da haka ba duka ba ne wato na farko ba abin damuwa ba na to amma yaro idan baka sa shi wani abu ba to shi zai nema a kansa inda ka san ruwa idan ruwa baka yi wa ruwa hanya ba to ruwa zai wa kansa hanya to shi yaro haka yake shi yasa ake shagaltar da shi sashi kaza sashi kaza yi wasa kaza kuma yanayin wasa din dan ai har ya kai shi waɗansu shekaru koyar da shi ma da wasa ake yi dan shi koyarwa sa wasa ne sai mhm. to kana cusa mar abin da kake son ka cusa mar ta hanyar wasa bai kai kuma shekarun duka ba mhm. daga shekara goma ne misali shekara mhm. goma wadda da bohu ma yana bi ashirin wannan harkar addini ma kenan wanda shi uban ya kamata a ja hankalinsa ya ba haka zai wato da ce rashin ji kaga wani abu ne abu mm, bi ta ce baya jin magana yawwa baya jin magana wani abu ne mm. misali da waɗansu halaye ne misali ya kirkiro mm. su misali za a ce yana sata yana karya. misali yana zuwa eh, misali ya haɗa wasu tsakanin to wannan cuta ce wanda akwai dalilin da yasa yaro ya koya wanda kuma misali shi a sanin halayyar dan adam akwai yadda ake faɗa amma baya ji baya ji idan mun ce yaro baya ji mm. kuma baya zama kawai na iya ma'anar baya ji ko a makaranta ne mm. kuma da yawa waɗansu waɗanda masu kwakwalwar za ga cewa tun suna yara har a mm. aji ba sa zama su dau biyan wannan yi mm. haka kaza din wannan mm. har sai malami ya zama ya rasa yin biyu mm. kuma ba aibi ba ne kwakwalwa ce saboda lokacin da ake mar karatu ya wuce manufa da an yi sosai shi zai riki in aka zo maimaita za ka ga bata mar lokaci ake sai koma yin waɗansu wasa to haka a gida ma abin da ne zan ba ta shawara a nan shi ne um, zamanto ta samar wa kanta baramish programs wato da yawa da za ta yi sa shi ya yi kaza sashi ya yi kaza misali program din na wasanni ne mm. saboda yawanci abin da iyaye suke tunani yanzu na sai a ce yaro ya zo na kallo mm. zama kallo da suka bi kwakwalwar yaro yake to wannan yaro mai irin wannan kwakwalwar kallo ba a gaban sa yake ba yana buƙatar aiki ne na haraka mm. lokaci tashi yi kaza ya kai tsalle yi kaza yi kaza to wannan sai zaman ya gaji da shi sai zaman yi sannan a kawo mara misali abubuwan in za a iya samu misalin da wadatar da waye mm. kayayyakin wasa hada abu na dakuna mm. hada wata wani lokaci yara akan tara musu dandan kuwa mm. misali wannan yashin wanda ake zuwa a ce a ce yin gida kai min gida iri kaza a nuna mar salon gidan za ga cewa an shagaltar da shi ko kuma misali yau motar kara ko kuma mota na na misali yadda za a zamanto a samu gwangwani a fafe wannan gwangwanin a yi waɗannan abubuwa a shagaltar da shi da zai yi waɗannan abubuwa ko kuma a kamar kwalaye a ce misali kai architect ne zana mana gida da manufar kwalin ya zama ya yi a bashi gam da komai mm. ya lullika wannan ne ka shagaltar da shi amma yayin da baka shagaltar da shi ba zai shagaltar da kai saboda kwakwalwa tana da kyau mm-hmm. saboda haka ne abin da zan ba ta shawara mm-hmm. shine wannan yaron ta yi kokari ta tarairaye shi mm-hmm. Allah Allah ya bashi haziki ne shi mai kwakwalwa ne to kuma abin da yake bukata me za a sa shi ba a hana shi ba domin kamar yadda malamai suke faɗa man suka san dan adam al-insanu khuliqa liya'mal la liyatruk an halicci mutum ne dan yayi Hmm. ba don kar yi ba sau da aka ba ga har a shari'ar musulunci hmm. babu lokacin da ba a ce maka kawai ka zauna shiru ba abin da hmm. in ka ji an ce misali yana lokaci ɗaya za a ce maka ko ka faɗi alkhairi ko kai shiru wani ba idan har dole sai ka yi magana na kasa to a lokacin ne kaɗai amma shi ma shirin ai shari'a ba shi yasa babu wata ibada da za a ce yin shiru ibada ne Mm. ya gaje ya kun kai shiru ka rinka yin zikiri da bakin ka saboda ba ka zauna kawai ba dan mm. adam an hadace shi ne dan yayi mm. ba dan ya bari ba saboda haka su yi kokari su samar da hanyoyi da yawa sa shi kaza yana gama kaza sa shi kaza yana gama kaza sa shi kaza to wannan sai shagaltar da shi sai kuma ya zamanto wato muntage productive wanda zai zama to amma kar a yadda a hana shi yawon abin da ba ta so eh, ko kuma a rinka tunanin kawai ya kamata da ya zama to mai hankali mm. kamar ya tsaye shekara arba'in ko <laughs> hamsin ko ba daidai ba ne in ya zama haka din ma mm. ya cutu mm. saboda bai yi yarinta ba gaskiya. kuma yarinta ana son a yi ta don wani wato mataki ne da zai zama abubuwa da yawa za su fita daga cikin zuciyarka kuma za ka ji daɗin yin waɗannan abubuwa ko da aka abin da malaman ma da za ga suna koya a firamare za ga da tsalle da wani da waka da idan mutum ya zama siriya sai ga yaran ba sa son ba za su fahimta ba gaskiya saboda haka a yi kokari a shagaltar da shi mm. ba yi kokarin a hana shi shagaltuwa ba gaskiya mai shi to malam mm. Allah ya saka da alkhairi to malam wannan mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina neman shawara ni ina yawan mafarki mm. an biyo ni da gudu ni ban gudu ba kuma ni ba a kama ni ba ko kuma wani lokacin in yi mafarkin maciji kuma malam gashi duk in zan kwanta sai na yi addu'a ta bacci wani lokacin ma har alwala nake yi to amma malam duk da haka ban daina wannan mafarke mafarken ba to malam wace shawara za a bani sannan kuma wace addu'a zan dinga yi sai daga sakkwato wato abubuwa ne idan shi fasara wanda ko yadda bayanin mafarki yake bayani ne daban-daban mm. idan ya zama misali ka samu malamai waɗanda suke harkar ko rukiya ko waye hmm. gaya muka cewa misali an biyo mutum ya kasa gudu hmm. to malam ga kira na muna shi assalamu alaikum barka na'am da wa muke tare kuma daga ina to malama wa daga gombe eh. to malama mecece shawarar da yake nema daga malam to sai in an gama in malam ya ga da yiwuwar haka insha Allah sai ki bar lambaki sai a abin nan yanzu ba wata shawara da yake nema kenan to shi kenan insha Allah mun gode yawa to Allah ya sashe mu lafiya to malam yawa saboda haka idan mm. ka duba malaman rukiya da waɗannan abubuwan mm. sali ganin maciji ko waye ko macijin nau'in sa da yanayinsa mm. kai abin da yake ishara zuwa gare shi na lokaci zai iya zamantowa waɗansu abubuwa ne mutum zamanto ko yake tunkaro shi Allah subhanahu wata'ala yake kare shi ko kuma idan ya zamanto ya sare shi wannan abin ya same shi mm. to da ga sun yi wannan bayanin ko kuma an biyo mutum mm. wato waɗansu abubuwan tana iya rashin haka ne ko waɗansu abubuwan amma ya kasa gudu mm. ko kuma ya gudu ya tsira waɗansu dabbobi wannan malaman waɗanda suke da wannan harkar su ya kamata a tambaya sai su fassara waɗannan abubuwa amma zancen adda jan addu'a na mutum ya alwala da duk abubuwan da ya kamata mutum ya yi mm. idan ya zamanto a su a misali a nahiyar su eh. idan ya zamanto abin ya riga ya faru na to bari daina ganin wannan abun ba tare da ya addu'ar ya yi waɗannan abubuwan mm. har sai ya kawar da wannan abun mm. misali ba shi da bambanci da a ce misali ciwon ya riga ya shiga jikin mutum kaga ko mutum ya yi addu'a sai ya sha maganin da zai fitar da shi saboda haka ya kamata ya zama to ya samu amintattu ba kowanne ba amintattu wanda ba su iya yi mar bayanin wannan eh, idan misali nahiyar tunda ba abin nan yanzu misali ba bai je wajen ba ko abubuwa waɗannan addu'o'in bismillah ladai la yadurru masu ismihi din misali da manzo Allah ya koya mana ya kamata ya zama to sai mutum ya rinka yi mm. ya rinka yin su mm. wa bi kalimatin layi ta mata zuwa karshen wannan mm. addu'a yayin da mutum zai kwanta ya kara da su saboda ya samu isti'aza ya samu kuma wato waɗannan kariyar daga ciki sai zama to Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga cikin waɗannan abubuwan na da kila da ya gaci abubuwan ba sa samun sa kariya ce daga Allah subhanahu wata'ala malam ga wata wayan nan tana shigo assalamu alaikum wa rahmatullah

shekarar shi sha ɗaya mhm. kuma gaskiya yanzu dai rashin jin a ruwa in ina aike shi ba ya so da dawo da na da siya na nake sana amma kwata kwata yanzu in ina aike shi zai je ya dan huna mutum da su ko da lafiyar su dan Allah zai ka zauna da da kokiri wani abu ta kan san mutum a waje in ta ce na yi na yi ma da Allah ya zo na to shi kenan eh, zai da da ta yi marmaki ya ta <laughs> eh. wato hmm. kaga da zanen shekarar eh. shekara shekara shekara shekara tara hmm. zuwa shekara goma sha biyar lokaci ne na hmm. motsinsa lokaci ne na samartaka saboda ita samartaka tana tare da fitowa tana tare da motsi da ra'ayi abin da yake faruwa a wannan zamanin da kila waɗannan matsalolin za su yi ta karuwa matsalar cewa yaro ya ki ji an aike shi ya zauna ko kuma yana yawan fita da daga gida a da da can misali lokacin lokacin duniya bata canza ba misali rayuwa ta koma cikin gida ko a kalle kalle hmm. abin da yake faruwa shine akwai abokai za a yi wasanni kala kala a zamantu ko baka jin tsoron da wa ɗanka bai haɗu saboda alal akalli gaba ɗayan al'umma suna sa ido a kan ƴaƴan kowa da kowa yawa to amma yanzu iyaye saboda suna jin tsoron ƴaƴansu da wa za su gamu mm. kar dan su je lalace mm. sai zaman wanto sai ake killace su a gida mm. shi kuma yaro ɗabi'arsa musamman ɗa namiji ba ɗabi'arsa ba ce ya zauna a gida ɗabi'arsa ce ya gan shi a waje ya ganshi da abokai kuma dalilin ma da yasa har yake zamantowa ake cewa mutum idan yaro ya fara kusan wannan shekarun ya fi jin maganar abokansa fiye da maganar iyayensa sai kai a hankali misali a wannan yanayi to me ya kamata a yi wanda iyaye su ya kamata zamanto su dau wannan abin maimakon ka ce za ka sa ɗanka a kurkukun gida ka ce ba zai fita ba misali an yi matsaurin talala a cikin gida nemo masa abokai misali kin yadda da dan gidan wane kin yadda da dan gidan wane kin yadda da dan gidan wane to wane ne wa alaikum assalam barka da zuwa shirin ku bani shawara to mama ummu yawa barka dai ya wace na gode to malam yana jin ki wace shawara kike nema daga gurin malam eh to addu'a ne nan so malam ba ne da sa'ani yau da gobe hmm. tana da cikin mutane ba na'am to ina so idan da yi wa yara addu'a in za su fita je na kan mata a uzu da shan ma'azin layi kan mata ne sharin makaranta in mm. jira wa ajuzo wa hajjuzo ina maka shi mm. uku za ta makaranta to kuma ana falaki da nasi da ajin kuntu da wuzo duk an tashi haka mm. Na'am. Sai akwai wani rana a ce maka ma ba mu rike saboda sha'anin yau da sanyi an fara saboda miyagun mutane. Na'am. Amin amin to insha Allah za ki ji insha Allah za ki ji amsar da malam zai bayar. Mun gode. Eh, saboda haka kaga hmm. abin da ya wajaba a ga iyaye hmm. maza da mata hmm. samarwa 'ya'yansu abokai manufa su nemo abokan su yaran abasu su nemo abokan da kansu tunda ana jin tsoron kansu hadu da abokan banza misali to sai zamanto wannan kin huta saboda idan kika samu matsala da shi kawai abokinsa ba ki kira gaskiya da kin kira abokin kin ce wani kaga abin da ya mun eh. to shi ko ba zai so a ce sun bata da abokan ba mm. sai abokan sai zamanto su ne wato mm. abin nan misali wannan abin ya aikaci an yi misali turawa wanda suke misali kaga su yawanci al'umma ce da suke zaune ba a cikin musulmi ba wanda suka musulunta abin da mm. suke ba 'ya'yan suke kenan sai su hada su irin waɗannan abokantakar wannan hada abokantakar sai ga cewa ne ce zai tafi gidan wance wani zai tafi gidan to idan an zo sai a cewa yaro cewa gashi gashi sai zamanto yana cikin wato wata kamar wato majmu'a kamar group eh. wani peer group ne waɗanda ba lalatattu ba gurɓatattu duk eh. iyayensu suna kula da su eh. sai zamanto mutanen kirki to da yaro ya yi niyyar fita bai fanɗari daga ciki sai tunanin abokansa ba za su yarda ba sai dawo cikin su sabanin uwa kawai misali ta ce kullum yaro yana gida mm. yaro yana gida na miji bari ba saboda haka wannan ɗaya daga cikin shawarwari kenan abu na misali na biyu lokaci misali abu na biyu yawan addu'a mm. yawan rabban hab na min na zurriyati na qurrata ayni inna rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyiba wannan ya zama to addu'a ce da mutum baya gushewa mm. saboda haka addu'a za ta sa yaro ya dawo kan hanya ya dawo kan hanya saboda haka addu'a na daga cikin muhimman abubuwa to abu na uku shi ne mm. misali kila ba ita za ta iya samun musu abokan ba mm. amma ta kula idan ya dawo daga makaranta ko waye waye kifin yawan ambatu mm. a cikin mutane to sai ta yi kokari ta kai misali ni ran ba da misali na misali akwai yata kullum ta dawo lokacin tana karama shekara bakwai takwas sai zaman to kullum ai yau an yi kaza yau mun ci abinci da rukai yau kaza da kaza can da aka yi taron iyayen yara sai yake cewa Allah na je wajen cewa ce ce a cikin wajen waye babanta ku nuna mu Mm. sai na ɗauke ta sai na kai ta sai zamanto sun haɗa waɗannan yan uwantakar eh. wannan sai zamanto tana da ƙawaye kawai sai ta ce abba yau za mu je in a ce lokacin ba lokacin makaranta ba ne mm. zan je gidan su kaza mm. to kana da wannan amincin kasancewa wannan wani lokaci ita za ta samu ƙawar to kai kuma sai ka bincika ka bincika ita uwa sai ta bincika wannan abokin ko kawar da ta samu ya cancanci su ci gaba da kawance sai zamanto kai da kanka sai ka ɗau ɗan. dau dan sai ka kai shi gidan su ma za ga suna kaiwa to idan ya zamanto ana samun wannan ta to shi kenan kayan ke ba zai fita ko ina ba duk inda zai fita yana da abokan hirarsa saboda ka waɗannan hanyoyin guda uku a takaice misali zan faɗa za su amfanar sosai maimakon kawai yaro a ce dole ya zauna a gida ba zai zauna ba ba zai zaune ba kuma talabijin da ake gani da waɗannan kalle-kallen mm-hmm. ba kowane yaro ba ne yake da wannan sha'awar a ce kullum yana zaune wani wani ga ana kallon shi abubuwan da yake saboda ɗabi'arsa ba mm-hmm. lokacin kallon ba ne kuma kallon ma ba amfani ba ne gare shi saboda kwakwalwarsa ta ji ta yi aiki maimakon wani ya rinka yi aiki a cikin kwakwalwar wannan shi ne to malam Allah ya saka da alkhairi mm. sai malam wanda wata take tambayar ko take neman wace addu'a ya kawo addu'a babbar da yana daga cikin manya manyan addu'o'i wanda zai wata ambanta ambanta ba shi ne addu'ar fita daga gida a koya yaro mm. eh, lokacin da yaro bismillah ya karja bismillah bismillah ya raja bismillah ya karja Allah ya rabbina tawakkalna na shiga da fita bismillah tawakkaltu ala Allah wala ila waɗannan addu'ar mm. kamar yadda malamai suka tabbatar mm. cewa idan yaro ya fita da shi ba ga cewa ba abin da zai same shi addu'ar fita daga gida komai kankantar yaron mm. maimakon a rinka yi masa mm. a hankali a rinka koya mana mm. za ka fita karanta za ka dawo karanta to idan ya fita ubangiji wata ala baya ba saboda ka ce na mika al'amar Allah na dogara da shi na mika masa ya kula min da shi ya waye to ubangiji kuma ba zai tozarta ka ba saboda haka daga cikin addu'o'i wannan a koya wa yaron komi kankantarsa shekara uku hudu a koya mar ya fara yana gwalangwancinsa har yi zamanto ya iya babba ma idan ya zamanto sai lalata jana ya zaro kuma wannan zai kare shi daga misali kambun baka da mita da wani abu makamancin shi malam ga wata waya tana shigo assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum barka zuwa afirka tv da muke tare shirin ku bani shawara na da ibrahim abubakar to malam ibrahim wadda shawara kake nema daga malam eh, ina neman shawara da irin na rikin ke cikin nan kamar misali muna nan tare da yan nefa to sukan zo ce sai mun yi jinta da kuma mu da ɗalibiyar jintan eh sai su ba mu ta hanyar da bayan fage ya ka ba tare da mu da masu na ba mu kuta Mm. suna zuwa suna karɓa da hannu abin da bai kamata a ce ya kai da na rarrabar da suke da bitar ba kuma mm. da wani shawara zai ba mu ɗan da rukun ne da baci ɗaya ne kuma ya kan yi ramu. to idan to shi kenan malam ibrahim insha Allah za ka ji shawarar da malam zai baya duk da ta fi kama da fatawa amma dai malam ba na ganin aka tura babin fatawa eh. na ganin zai kyau ya zamanto malamai sai don wannan fatawa take bukata saboda eh, wani yanayi ne da zai mm. iya shiga ta algos mm. shiga ta abin nan na ganin malamai ko in an zo fitowa gobe insha Allah sai a karanta masa malam ibrahim kuma ya zama yana nan in zai ji abin da malamai za su faɗa insha Allah to shikenan malam ibrahim idan kana tare da mu Allah ya kai mu gobe a shirin fatawa sai ka tara da misalin karfe tara insha Allah za ka ji amsar tambayarka to malam kana mana bayani game da addu'a yawa waɗannan addu'o'in misali mm. addu'ar fita daga gida na addu'ar shiga daga gida shiga gida na waɗannan ya zaman tokar yi wasa da su bismillah allazi la yadurru ma su ne shi ardi wa la fis sama'i na ya zaman to shi ma yaro ayi masa mm. ko ya mm. da kansa wannan zai hana shi kuma kan bumbaka saboda wani yaron zai fita ci kai mm. amana yaron kaza ya yi kaza ko kuma yana da hankali ko wani mm. ya faɗa ne ba tare da abin nan ba mm. to sai cutar da yaro ya zama to wannan yana daga cikin eh, abubuwan da ya kamata misali ya zama to sannan um, yaro shi ya zamanto yayin da zai tafi ko makaranta ne ko yayin da zai fita akwai amar yawaita zikiri ba zikirin ba wai lallai yana ta subhanallah ya kowa bai wannan zai mm. iya amma yana da wahala ga yaro mm. amma in ya ga abu mamaki akwai amar subhanallah a ce misali la haula wala quwwata mm. illa billah irin waɗannan ana yana yi kaɗan kaɗan to wato hirji ne kariya ne yana sa kansa ne a cikin kariya yana sa kansa a cikin kariya hmm. saboda duk zikiri da zai ubangiji wata ala zai kare shi saboda haka da an ga abin mamaki hmm. taimakon a ce la ko wani abin makamancin haka hmm. akwai yaro ya ce subhanallah idan ya ga abin da ya burge shi allahu akbar to yin waɗannan zai zame mar hirzi da kariya da fahimta. to malam ga wata wayan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum barka da zuwa shirin ku bani shawara da muke tare to malama maryam wace tambaya kike da ita ga malam na neman shawara ne ma kawata akan me hukuncin aurenta to to ya auren nata yake da take neman hukuncin shi a kan tsakanin da ita da gidan da akwai yara a tsakanin su guda biyu kafin aure. Hmm. Ok, an samu yaran biyu kafin a ɗaura aure kenan. Na? Ka sai da aka samu 'ya'yan guda biyu sannan aka ɗaura auren? Eh, daga baya To, to insha Allah dai to insha Allah za ki ji amsar da malam zai bayar. Na babin fatawa. Eh, to shi nan yau wata shawara ta biyu eh akwai kuma wanda a cikin tsakanin da amma ba a aure su yana neman shawara ne ita ba a yi auren ba ne to shawara ne ma na yana magana ba an yi auren amma abu ya shiga tsakani amma ba yaya to ai asali ne kike so to yanzu a gaya miki daga amana. shawara ne ake so a ba ɗayan akwai yaya guda biyu ɗayan kuma ba yaya ba yara kuma ba a yi auren ba wake suna ita ma daga baya an yi aure kenan eh an yi auren mm. amma kuma ba yara biyu na farkon ne da yara guda biyu shi kenan to in Allah da zaki ji ne malam zai fara a kai eh, eh, wannan duk tambayoyin guda biyu mm. kamar tana tana bayan tana neman kamar hukuncin eh to shi kenan yawa duk yin nata ita hmm. malama din dai magana magana ne na hukunci hmm. shin me hukuncin auren su bayan da sun san hmm. juna har kuma an samu karuwa eh. me hukuncin waɗannan 'ya'yan guda biyu na kuma me hukuncin auren su ita ma kuma wannan wani abu ya faru kafin auren sannan kuma saboda haka duk wannan eh, na ganin eh, gobe babun fatawa idan malamai suka zo misali a karanta wannan abin domin ya rawanto a bada fatawa mai tsayi ne eh. hukuncin waɗannan 'ya'yan shin za su yi gado ko ba za su yi gado ba hmm. shin da a danganta su da shi ko ba za a danganta ba sai malamai ya zamanto su bayyana wannan bayani idan kuma wannan da suka yi waɗannan abubuwan me a kanta hmm. kuma za su yi bayanin istibra'i misali ta ga jini ɗaya kafin a yi auren hmm. ko wani abu makamancin haka sai ya zamanto an warware wannan matsalar ina ganin ko ba abu bane da zai zama to mai ta da hankali sosai na insha Allah malamai zan su bayani akan hannu shi ke mana Allah ya saka da alkhairi to malam kana mana bayani game da tarbiyyar yaran dai eh, na kuma abin nan eh, na yi magana akan addu'o'in ne na kariya da zikiri wato akwai yaran saboda mm. yawanci waɗannan shi abin nan shi dan yakan shiga mm. ko yakan samu dama ya ya ba waɗansu su yi tasiri ko shi ya tasiri akan mutum ne yayin da ya gafala to yayin da to abin da zai hana mutum gafala shine a koya yaro an kawo wuta yawan mm. a ce yi kaza ne fa ko wani abin da mm. misali sai a koya yaro alhamdulillah yayin da ya zama to ya faɗi wannan abin shi dan bai nesa da shi yayin da ya zama to ya ce ya abin wani abu ya faranta min rai kamar mm. yadda nake cewa zai misali zai ce Allahu akbar mm. yayin da abu ya bashi mamaki mm. ce subhanallah irin waɗannan kalmomin ya zama to yana fada shi su nake nufi da zikiri mm. da abin nan shi yasa na ga waɗansu kasashen mm. da lokacin tarbiyyar musulunci har yanzu waɗansu kasashen ba ga sadiki mm. idan wani abu ko mutum ɓacin rai ne kawai sai su ce salli ala muhammad wani ba yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa saboda me saboda an san shedan zai zo shi abin da yake so yake nan dan ya ribata kuma yasa waɗansu cutar da kai da kai salati misali kaga kai zikiri in kai zikiri sai shi shedan ya nesa wannan cutarwa sai ko kuma mhm. idan wani abu ya faru sai a ce maka Allah ya hadik misali Allah ya shirye ka kaga dai kaga duk waɗannan addu'o'i ne da kuma babu mhm. misali zikiri saboda haka ɗaya daga cikin abin da ita wannan bayar Allah za ta yi mhm. shine ta rinka yawan maimaitawa har ya zamanto ƴaƴanta su san cewa ga abin da ake faɗa shi nan sai ta huta daga cikin waɗannan na to malam ga ta wayan nan muna samu assalamu alaikum barka da zuwa shirin ku bani shawara da muke tare to malama umul khairi wace shawara yake nema daga malam to na farko dai ina neman addu'a malam ina neman addu'a da shi ya ba sai kamar shi to insha Allah malam zai yi wannan addu'a yau na biyu kuma malam kamar irin mutum a ce ya aure mm. sai ya ci shi baya so ya wani event a bige shi mm, mm. kamar yana so kawai ya yi walima sai jama'a suka ce a'a kamar irin sistar shi da saura bai hmm. kamata ba kai komai ba hmm. a ci auren ka kuma na fara ba kai komai ba da sauran su irin kai sun zuzzuga ka hmm. to shi ne muke sai ban shawara na to shi kenan insha Allah za ki ji amsar da malam zai bayar to malama umul khairu muna godiya to akar makallahu wato a anan misali mu nan nahiyar ne har yanzu mm. muke cikin wadansu wanda bai zai amfani da <laughs> kalma zai zamanto kamar gidadanci mm. muke ganin cewa ba yi waɗannan abubuwan ba mm. ina kasashe da yawa a kasar Sudan kasar Turkiya yau kan kai idan zanta sai zamanto sai su yi wa marayu wannan abu kullum da ba a je a kashe a event santa mutane mm. dubu ɗari dubu ɗari da hamsin mm. sai a ce bari mu yi abinci da ango da amaryar mm. sai ya zama to an zuzuba ko wasu yawanci ba zuzuba ake ba sai ma mutum ya zo sannan za a zuba mar a rufe sannan a bashi sai a ce marayu kawai muke nema ko a je gidan marayi sai zamanto da ango da amarya su za su raba musu mm. saboda neman ta wasu cewa Allah subhanahu wata'ala yi mm. wanda ya ga ya fi wannan event santa da kuma ya fi kawo nutsuwa da kwanciyar hankali saboda event santa watakila wata ta kama na miliyan daya mm. watakila mutum shi ba shi da kuɗin da zai kama sai na dubu dari biyu to yayin da ya kama na dubu dari biyu din nan na ce kai wallahi bikin na ta ma dan fa na dubu dari biyu na aka kama amma wancan duba yadda aka yi wasu masabasawa a rai sai ga kangwaye ake bi a yau wato wannan bakin cikin zai zauna mata ta rinka jin koma baya ce amma yayin da ta ɗauka ta bawa waɗansu mm. waɗannan da take gani akwai wanda zai iya mata addu'a shi ne zai zamanta sababin jin daɗin ta duniyar ta gaba ɗaya ba za ta samu matsala ba saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya misali kallon da aka yi wannan saboda haka akwai kuma waɗanda suke ɗaukan kuɗin misali kuɗin da za a ce misali sai ce ku tattaro maimakon wannan sai ya ga cewa an ɗau kuɗin an bata sai to shi ne farkon jarin take kafawa misali ko an sai mata misali ko an sai mata sa ko an sai mata wani abu kafin ta haihu misali lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai bata yaya shekara ɗaya din mm. sai ga Allah subhanahu wata'ala ya bata arzikin da mm. daga wannan lokacin sai ita da mijinta to amma wannan bikin wato cin dare ɗaya ne kumburin ciki da an yi din sai ga cewa babu wani abu mm. da zai zama to zai faru to kuma abu na karshe misali wanda muhimmi ne ya kamata mutum ya fahimta mm. lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana da sai islamil mar'i mm. kar ku ma la yani abin da bai shafe ka ba mm. kar ka damu da shi to wannan kuma yana zuwa kan mutum abin da ya kamata ka zamanto ka yi don ka samu sa'ada shine kakka nemi yardar mutane domin yardar mutane wani abu ne da ba za ka taba samun sa ba saboda haka ka yi abin da kai zuciyarka take so mm. wani lokaci za su je event center din nan a ranar mm. wakila amarya za ta tare ta an gama wato wujijjiga ta tagaji to wannan sai zamanto ta tare ranar da ta tare din bata zauna ta ji dadin wato abin nan din ba ko kuma shi mijin ko dangin mijin ko dangin matar a sa su su yi abin da ba daidai ba waɗansu a sa su yi rawa zo suna da na sani ko wadansu a zo a sa su zo su kashe kuɗi ba ta haka suka so ba waɗansu kuma a haɗa su saboda suna jin tsoron kar a ce ba zo bikin wanci ba kowa ne zai zamantu sun zo waɗannan abubuwan to abin da ya kamata mutum ya yi shine ya yi abin da yake so ba abin da mutane suke so ba saboda inda za ka kwana dubu mm. kana yin abin da wani yake ganin daidai ne mm. akwai kuma mutane dubu hmm. suna nan suna cewa wannan abun ba daidai ba ne saboda haka abin da yake daidai shine hmm. wanda mutum zai nemi yardar Allah saboda haka ba lalle ba ne event center kuma a nan na san manyan mutane na san ɗaya daga cikin manyan malamai a nan har ɗaurin aure baya taro kuma zai zamanto ba za a yi hmm. komai ba wata ran uh, zai zama zai zamanto kuma a yi kuma a zauna lafiya akwai ɗaya daga ciki shi ma abokin mai yanzu professor ne yana nan shi ma ta yi jami'ar Madina yana gaya min yana cewa shi ya gano daga bayan aurar da yansa daya biyu sai ya gano cewa taron nan da comment din da ake yi manufa maganin ganin da ake yi da mutane da taro a wajen biki din nan shi yake hana biya waɗansu zaman aure saboda wani ya yi kambun baka to wannan kambun baka sai bi su gidan aure sai ruguza saboda haka shi ma sai dina mm-hmm. kuma yanzu suna nan a gidajen aurensu saboda haka ya kamata mutane su zamanto za su iya yin abu mm. ba tare da sun kalli mutane ba saboda maganar mutane ba za ta kare ba mm. in an ji idan santa din ma za a iya cewa bai yi ba maimakon a kama kaza an ji an kama wani abu bai kai ya kawo ba mm. saboda haka mutum ya yi kokarin yadda da Allah mm. da kuma abin da zuciyarsa take so matukar babu sabon Allah ya fi kan haka to sai kuma addu'a da take yi ma addu'a kai eh, abin da zan ce mata eh, gani a ce ko wani abin nan mm. abin da zan roƙa mata da soyayen Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nasaluka bi anna lakal hamd hmm. la sharika lakal mannan ya badi as-samawati wal ardi adal dal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum hmm. an tarzuqaha zurriyatan tayyiba eh. Allah ya bata zuriya tayyiba hmm. kuma ya bata mutane wanda suke zamantowa nagartattu nagarta irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so wanda za su zamanto sanyin wato sanyin idaniya a gareta da kuma kwanciyar hankali da ita da wannan ita malam ga tambaya wannan take cewa assalamu alaikum malam mijina ne yake yana shaye-shaye to malam wace shawara za a bani garin yadda zan yi in ga na jawo hankalin shi ya daina wannan shaye-shaye mm, abu na farko mm. ya da babban al'amur mm. malam ga tambaya kafin amsa assalamu alaikum barka da zuwa shirin ku bani shawara da muke tare to malama Aisha wace shawara yake nema daga malam hmm. da kuma ina hmm. Malama Aisha muryar taki ta yi ƙasa. Malama Aisha kina jin mu? Eh ina jin ba? Na'am. Ina da yana yin kuma da yana nan adalci kun barka na amma kan abin da yake so ina jin bakin ciki kamar in wani abu a kai to muna ji malama Aisha eh ci gaba muna ji mana Biji malama To shi kenan insha Allah za ki ji amsar da malam zai baki za ki ji shawara insha Allah. to malama isha mun gode to a kan makalla kana ba mu miji mai shaye-shaye yawa na farko adda na ji hannun kowane wannan ɗaya daga cikin shirye-shiryen kowane shawara na tabar labarin wata shekaru da yawa tun muna muna yara kanana lokacin mijinta yana sha lokacin shigiya ce yawanci abin shaye-shaye mm. yana sha ta yi addu'a ta bu wannan ta yi addu'a ta nemi ma malamai ce da mm. Allah mijina a an yi karatu a sashi a cikin addu'a mm. wani lokaci shi kuma irin nasa kaga yawanci masu shan giya lokaci ya mm. zai mata bawali akan kan mm. yi mata duka amma ba ta mm. janye ba har abin ya zamanto yi sai zamanto shi da yake misali yanayin fahimtar su kenan da ilimin sa sai zamanto kai abin da ya sa mutane ana tambaya sa ya kai kuma tannan taka bayan ya dina ya nutsu ya zamanto mutum mustaqimi suke cewa kai wannan matar taka me sa kullum sai ka roki Allah ya yi mata gafara kullum sau ɗari yake cewa ba kusan taimakon da ta yi ne lokacin ina kaza ina kaza ina kaza har sai na madina mm. saboda haka addu'a tana ci tana ci abu na biyu shine um, idan ya zamanto akwai dalilin da yasa yake fita daga gida saboda yawanci masu shaye-shaye da abokai suke haɗuwa da kuma waɗannan abokan nasu su ne suke jan su wani lokaci ya zamanto su fada ta yi ƙoƙarin yaya za ta yi ta ribace shi ya zamanto ba zai rinka fita wajen waɗannan abokan nasu ya zama to kuma idan akwai abokan wanda lalle sai ya fita ta duba waɗannan abokai ne waɗanda ba sa wannan harkar ta yi ƙoƙarin ta ce don Allah ku lizumce shi ka kwana shi saboda akwai abokin da mm. in an gan shi ba za a yi wannan shaye-shaye akwai abokin kuma abokin shaye-shaye mm. saboda haka su kuma suna nike shi a roƙe su ya zamanto kullum ba za su rinka rabuwa da shi ba ko da mm. misali za su rabu da shi wani lokaci mm. ya zamanto misali an takura lokacin mm. inda ba zai samu ba saboda ya kaga kamar haramta giya ne a ce misali ba za a yi ba lokacin inda akwai lokacin sallah ba za a sha ba suka koma sha da daddare kafin gari ya waye sun yi to irin waɗannan idan mutum ya zama to kwaya rehabilitation manufa kafin ka dawo da shi yanayin yadda yake kana bi a hankali saboda haka ai kokarin jona shi da waɗannan abokan ya to a abin nan wani lokaci mata suka yi kuskure misali su ce su za su yi mar wa'azi su za su yi mar kaza mm. wa'azin su zai iya janyewa ya kar lalata alaƙar su saboda ba ai ba cikin hayyacin aka ce mutum yana shaye shaye kaga ba a cikin cin sai mm. ba saboda haka dabarar akwai kuma dabaru wanda za ta iya yi suna da 'ya'ya mm. wani lokacin yana yin abin in ta ɗauko abin misali misali ko da kwalbar ce misali na irin shaye-shayen zamani ne ko kuma misali eh, misali ta tawa ce ta ga wani ya ga dokan lokacin za ta ba dan sai sun yi rigima sai sun yi rigima saboda shi baya so saboda baya so dan sai taso so duk yanayin yanda zai zama to ba zai so dan sai fada cikin wannan shi ma zai rinka zai rinka cewa a rinka roƙa mar Allah to daga nan kila za ta samu kansa ce mm. to ni ma din ba so nake ba ki rinka roƙa mun Allah na'am sai zaman sai ta sashi shi kullum ko za mu rinka tashi ko da daddare ne mm. za mu yi raka a biyu mm. roki Allah Allah ya yi maka yayin da ya fara jin cewa yana tunanin Allah ya yi masa ya yi masa din mm. Allah subhanahu wataala ne karba da assa kuma sannan zai rinka jin wato ta ne babba wato zuciyarsa tana caccakarsa tana caccakarsa jami me sa zan daina wannan abun ba to wannan an samu rabin nasara a ciki saboda yanzu zuciya ba ta so mm. to za ta yi ta wannan yakin daga nan kuma sai addu'a sai ta yi aiki daga nan kuma sai abokai sai su tattaru sai ga cewa yana raguwa yana raguwa har ya zama to amma kar ya zama to ta rinka tayar da hankali har ta rinka sa shi fita waje mm. domin in ya fita waje zai game da abokan shaye-shaye rikila wannan sai ce ma ransa ya ɓaci daga gida haka ba zai yi sha wani abun ma dai ya dan samu sassauci a cikin zuciyarsa da hmm. iya kokarin ta ta zamanto hmm. mutum ya kirki kamar waccan da nake faɗa a cikin wannan abu yana da fa'ida sosai kuma eh, kamar yadda nake cewa addu'a ta fi komai Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ya yi masa da alkhairi to malam sai malama Aisha take neman shawara cewa mijinta yana mata adalci tsarai da gaskiya gashi kuma yana son zai ƙara aure hmm. to amma wannan abin yana damunta sai ta ji kamar ta ɗau mataki sai kuma ta ji abubuwa ne da yawa mm. zancen cewa ta ji ba ta ji su a cikin ranta mm. wannan ɗabi'a ce ai bata kai na Aisha radiyallahu anha ba kaga bata zauna da nana Khadija ba mm. radiyallahu ta'ala anha amma an batanta kawai sai ta ji wani lokaci kishin ya tuka mata misali da ita da na zainab misali an samu waɗannan misali wani lokaci mm. eh, sa'in sa wanda misali wanda ya faru a tsakanin su a matsayin su na yan adam mm. saboda aka ta ji ba daɗi wannan ba wanda ya isi ce mata mm. haramun ne ko kar ta ji ba daɗi a za ta ji ba daɗi saboda ɗan adam ne kuma wannan yana nuna mana girman Allah cewa da ya ce mana baya son a yi shirka da shi ya gaya yana nuna mutum cayi kafa kafa da Allah saboda shi Allah babu yanda wanda zai iya marki shi to wannan kenan amma abu na biyu shine yawancin maza yawancin maza galiban inda su kara aure baya nuna cewa wai wannan matar ta gida akwai matsala ko baya santa ko akwai wani abu da ya ga ta gaza amma ƙarin aure idan ya zo wa namiji kamar haɓo ne Mm. zuwa yake yi zuwa yake yi mm. saboda haka abin da ya fi kamata wannan lokacin mace ta zamanto ta roki Allah mm. Allah ya haɗa ta da wadda za ta zamanto mai alkhairi ce ba mai shaɗi ba abu na uku shine yawanci iyaye a da wannan lokacin da suke nasiha za su ce karki canza masa saboda abin da ta yi na nuna namar a wannan lokacin baya manta. to kuma yana sawa wani lokaci namiji ya furje ga cewa sai ya rama wannan abin da aka yi masa ko yana kaunarta saboda haka abin da za ta yi shi ne ta ƙara nagarta da yawa waɗanda suka zama matan da suka zamanto sun ƙara nagarta sun kita da hankalin mazajensu daga baya kunyar suke ji kuma idan wani abu ya taso zai ce ni ba abin da zan iya cewa wanci lokacin da zan yi kaza ba abin da ta yi saboda haka ba wani abu ma hmm. idan waccan ta shigo ta ce ta tanka shi ne farkon wanda zai zama to ya rigima da ita hmm. wanda kuma wannan a aikace ake ba wai ana maganar cewa wai wani labari ba ne ake ba hmm. a aikace waɗanda aka yi musu haka daga kullum ba sa manta da waɗannan abubuwa a cewa ta taba abin da ta yi ko kaza ba ta yi ba saboda haka shi yasa ake cewa lokacin da ke ga wata za ta shigo ke kuma ƙara nagarta ƙara nagarta wannan ƙarin nagartar sai sa shi ya fara jin kunyar ki in ma ya zamanto zai yi wancan abun zai yi amma zai rinka tunanin cewa mm. to wai akan mm. ko kuma idan nayi ne me bambanci mm. to sai ya zamanto ta zo amma babu wannan wato rawar kafa da ake jin tsoro ya to ya faru saboda haka wannan yana da muhimmanci ya to ƙara nagarta abu na uku wancan da yake cewa misali addu'a da zai zamanto ita ya zamanto katta yadda da shawarar kawai don su wata ba su ki ta fita su shigo ba amma ba za su gaya mata haka ba daga nan sai sa ta a wata hanyar wata hanyar yanayin malaman layi mm. ko kuma ya zamanto su ce sai kin yi mar kaza maza sai an yi musu kaza kuma idan an yi ba a cin nasara Eh, yawanci bari ba da misali wanda misali na tabbatar ba da gani misali in a ce kaje ka je wajen tela hmm. sai zaman to kana da riga babbar riga ko wata aiki ne hmm. mai tsada a ce wannan aikin da iya kaiwa da yadin da waye wani ɗau kuɗi matakila matsagaici hmm. ka ce dubu ɗari ko ɗari biyu wannan da aikin da yadin da waye eh. sai ka kai wa tela misali wani yadi mai arha sabon ɗinki kana son a yi maka sabon ɗinki mm-hmm. wannan ɗinkin watakila dubu bai kai dubu goma ba ranar mm-hmm. kana da ɗinkin na dubu dari biyu mm-hmm. idan telan nan bai maka ɗinkin nan ba mutum hankalin sai yana sai yana baci ko baya baci sosai ma yake kuma yana da waɗansu wanda suka fi waɗannan abubuwa mm. amma zai iya rigima da telan nan a wannan lokacin ba don kawai ba saboda wannan wannan ya da sabon ya amma mm. wani zai iya cewa telan zai iya ce marta ah, ka yau ne da me ka kai da kake da wannan kaza da kaza din mm. saboda ɗanɗanon sabo abu ne amma sabo da an sa ya bi layin waɗancan to amma idan ka ce ba zai sa waɗannan abubuwan ba sai a mm. ita ma wadda za ta shigo take mm. wannan wato rawar kafan sabon abu mm. shine amma da an shigo ba za a yi wata ba shikenan sai a zaman to duk an zama daya to gudun cewa wata wadda ba ta ma riga ta shigo ba karki yadda ta ja miki matsala da kin zauna da ila kuna da 'ya'ya masu yawa tsakanin ku da shi ko biyu ko uku kuma yana kyautata miki mm. to karki yadda wadda ba ta ma riga ta shigo ba mm. ta bata miki alakar ki da mijinki saboda haka ki yi kokari mm. kafin ma ta shigo din kin ƙara gyara alakar ki da mijinki yanda in ta zo sai ni ta fara kuma rigimar yaya ma za ta yi ta kamo ki ba ke kuma ki rinka kokarin ki kwaikwayi ta ba wannan shine abin da ya fi wa mata galiban a ciki inda sun gane kan cewa saboda haka karkita da hankalin mijinki mai ki kokarin ki kara nagarta akan wannan nagarta ki roki Allah wanda za ta shigo ya zame muku alkhairi ne baki daya saboda alkhairi ba san ta inda zai bullo Allah ya saka da alkhairi to malam gashi lokaci ya cika gashi kuma akwai sauran tambayoyi amma dai za mu tsaya haka masu kallon mu da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wani makon shirin ku ni shawara duka duka anan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Dautashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku ba ni shawara. Yautashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku ba ni shawara. Ɗanwa maza da mata ku zo ku kallata, ni ku ba ni shawara.